بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأولاد نعمة وفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وما من نعمة في الدنيا إلا ومعها ابتلاء عباد الله إن الأبناء هبة من الله عز وجل يهب بها من يشاء يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قال أهل العلم البنات حسنات والبنون نعم والحسرة يصاب عليها والنعمة يسأل عنها أمام الله يوم القيامة يقول الله تعالى في محكم التنزيل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وقال تعالى أيضا والذين يقولون ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أيها الأحباب يجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتقي الله في أبنائنا الذين هم أمانة في, في أعناقنا أقسم عليكم بالله لواد صالح واحد خير من الكثير الذي لا صلاح لهم في الحياة الدنيا ولا رشد معهم في سلوكهم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راء في أهل بيته وهو مسؤول عن رئيته وقال سبحانه وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي من علينا بنعمة البين والبنات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن لأبنائكم عليكم حقا وسوف تقف وسوف تقفون أمام الله عز وجل فيسأل فيسألكم عن حقوق أبنائكم عليكم يقول الله تعالى في في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد الله ما بال أقوام يقولون حاولت ثم حاولت في تربية أبنائي فلم أنجح ومنهم من يقول أنا تركتهم لله يعني أبناءه وما زلتم تسمعون كلمات التي تدل على عجز الآباء عن تربية أولادهم أيها الأحباب هناك حقوق عظيمة لأبنائنا علينا ومن هذه الحقوق ما يلي أولا اختيار الأم الصالحة من أسرة صالحة ومتعدبة وأنت كذلك قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ثانيا ملازمة الأمور الشرعية منذ الخطبة إلى أن يتم أخذ الزواج منها أيها المسلمون إطعام الزوجة والأولاد وكسوتهم من الحلال الطيب ومنها أيها المسلمون تحسين الأسماء لهم لأنها لازمة لهم في الدنيا والآخرة ومنها أيها المسلمون رعايتهم وتربيتهم وتوجيههم إلى الأخلاق الحسنة ومنها اختيار الأصحاب والزملاء لهم ومنها أيها المسلمون الأضل فيما بينهم في كل شيء وعدم التمييز فيما بينهم ومنها أيها المسلمون Allah ya bal abu awil ummu ayyata jarimatin a bama abnaihim, wa min ha ayyuhal musulmin ta’alimuhun dinahum, wa min ha ayyuhal musulmin addu’a ulahun bi salahi wal irshad. Allahumma ina na tsalukal khaira kullahu ma alimna minhu ma alam na alam ajilihi wa ajili, wa na uzu bika min sharri kullihi ma alimna minhu ma alam na alam ajilihi wa ajili. ‘Yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah, da salati ga annabi Muhammad sallallahu wani wata tana magana akan ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki ta 'ya'ya da kuma wasu manya-manyan haƙoƙin da 'ya'ya suke da su akan uwayensu ya ku yan uwa musulmi ya kamata ku sani 'ya'ya ni'ima ce wadda Allah maɗaukakin sarki ke basuwa babu kasuwar da ake zuwa ana sai da 'ya'ya duk wanda je sai dai sai dai so bawa ba zai so ɗa ba kyauta ce ta Allah wadda Allah ka basuwa wadda babu kamarta wadda Allah ke yi a cikin duniya kenan duk ni'ima ta girma tambayta za ta yi girma gaban Allah ga tashin kiyama ya ku yan uwa musulmi ku sani Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace Allah shi ke da mulkin sama da ƙasa da abin da a tsakanin su Allah madaukakin sarki yana halitta abin da ya ga dama yana ba da kyakkyautar tsiya mata zalla ga wanda ya ga dama sannan kuma Allah madaukakin sarki na ba da kyautar ɗiya, mata ɗiya maza zalla ga wanda ya ga dama sannan kuma Allah yana cuɗanya maza da mata ga wanda ya ga dama sannan kuma Allah madaukakin sarki na sanya wanda ya ga dama ya zama bakare bai haihuwa hayye ya rayuwa ya koma ga Allah bai haihu kowa ba ya ku yan uwa musulmi ma'abuta ilimi suka ce ɗiya, mata kyakkyawan aiki ne Allah ka ba mutum sannan su ko ɗiya, maza ni'ima ce wadda Allah madaukakin suke ba mutum abinda aka kuma kyakkyawa aiki Allah na sakayya akan shi ko abinda an ni'ima Allah zai tambaya akan nan malamai suna ne in cewa ce iya mata mafi yawanci Allah na mutum aljanna in ya tara su suna zama su nadi shiga mutum aljanna su ko ɗaya maza tambayoyi za su yawa wato ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya tara ba. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani yace da dukiya da ƴaƴa kawar rayuwar duniya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wata aya ce zai karfafe ku da dukiyoyi da kuma yaya kuma zai sanya ku ne mafi yawan jama'a ya ku yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƴaƴa su zama natsuwa ido ga mutum ibadur rahman suna addu'a sun Allah maɗaukakin sarki ke cewa su ne waɗanda kuma waɗanda suke cewa Allah ka ba mu kyauta kai mana baiwa daga cikin zuriyar wato yaya waɗanda ana tsohon ido ya ubangiji ya ku yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wajaba a kan mu mu wa mu hisabi da kanmu mu ji tsoron Allah a cikin ya'yan da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu domin amana ce wadda a bisa wuyayen kuma sai Allah ya tambaye mu akan ta ine muku rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki ɗa guda salihi na kwarai ya yi alheri bisa ga tarin ya'yan da babu shirya tare da su sannan kuma babu ɗabi'u masu kyau tare da su guda ya yi su wallahi yan wa musu manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce ku saurara lai dukkaninku makiyaya ne kuma dukkaninku abin tambaya ne ga kiwon da Allah madaukakin sarki ya ba ku manzo Allah ya ci gaba da bayanin waɗanda aka tsora ma kiyo har ya kai ga yace namiji mutum namiji wato magidanci makiyayi ne kuma sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wato kiwon da Allah ya bashi na 'ya'yan da ya bashi ya ku yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce kuma wallahi za a yi muku tambaya a wannan yinin kiyama game da ni'ima wadda Allah ya ba ku da gaske akwai ni'ima ƴaƴa da Allah madaukakin sarki ma mutane ya ku yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku sani ƴaƴan mu suna da wasu manyan manyan haƙoƙi a kanmu waɗanda suke tambaya suna da girma gaban Allah ran tashi kiyama waɗannan haƙoƙin na da kewa kasance mu kiyaye a kansu Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da aya a cikin alƙur'ani inda ke cewa ya ku masu imani ku kare kawunanku kuma ku kare kawunan iyalinku daga shiga wuta dukkanin malaman tafsiri sun tabbatar da idan aka ce iyalin mutum a nihin mata ne da ƴaƴan suna kai ka kare kanka daga shiga wuta sannan kai ƙoƙarin kare kawunan iyalinka daga shiga wuta Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wannan irin wuta makamashin shine wato mutane da kuma duwatsun da aka bauta ma a duniya sannan a kanta akwai matsala na mala'iku ga su da tsanani kuma ga su da kaurin jiki sannan ba su ma Allah ga abinda Allah ya umarce su suna aikata abinda Allah ya umarce su ya ku bayin Allah ya yasa muna jin wasu mutane suna faɗa cewa na yi ƙoƙari na yi na yi da nika yara sun kasa shiriwa ni gaskiya yanzu na bar mu Allah me yasa wake samun mutane suke nuna kasa wasu game da cewa 'ya'yansu sun yi sun yi sun yi sun yi sun kama duniya yan uwa musulmi maganar wannan bata dace ba ba ta daidai ba Allah ya baka abu ka ce yanzu kai ka saka mai ai ko san ga hannun shi yake amma ya doka ya baka wallahi sai ai muku tambaya ga dan da ya lalace ga hannunka in dai ba kai kokarin da an ka saka ba ya ku yan uwa musulmi dabba ta mutum ka sayowa ko mi hada ganta yana kokarin ganin ya mashi da karkashin shi yana ganin kokarin yayi mata yadda ya kamata ta zama tare da shi to balle mutum dan adam ka ce kayi kayi kayi kai yanzu ka riga ka saki wallahi in ka saki Allah ne tambaye ka Allah bai saki ba saboda ka ya yan uwa musulmi da yawa daga cikin mutane suna nuna kasa wasu da tarbi ƴaƴansu ya yaku bayan Allah akwai wasu haƙoƙi guda goma manya waɗanda suke mu suna da waɗannan haƙoƙi a kanmu na daga cikin waɗannan haƙoƙi shine zaɓa musu uwa wadda za ta aihe su wadda ta haiso daga cikin tsatso na gida na ƙwarai gida na ƙwarai kuma gida ba wanda ba gidan banza ba sannan kuma kai ma ka zama haka nan ka yi ƙoƙari ka zama na kwarai marza za ka auro ma ka zama ta kwarai kama don mi saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙasa ta kware gona ta kware tana hidda abincinta da kyau kuma da sauƙi amma duk wata gonar da ba ta da kyau ba ta hidda tsawon sai da kyat kuma in ta suwa bai abin kwarai Allah ya buga wannan misali a cikin ƙur'ani cewa gona ake magana amma malaman tafsiri sun ce hadda mutum shi kai ne in ba na kwarai ba to yana iya hidda inda ba na kware ba Uwai yaro in ba ta kwarai ba tana yawan ma da ba na kware ba saboda mi saboda manzo Allah ya ce kowa wato in za ku yi shuka zabi domin jini yana garin jini domin ana jijiya tana garin jijiya ya ku bayan Allah ku za'on ma uwaye ku za'on ku uwayen kware. wasu lokuta za ga matan suna ɓata ma da kansu matar taka kana gina tana rosawa tana gina ka saboda halinta ba na kwarai na to ya ku bayin Allah mu sani hanya ta farko na haƙoƙin ɗiyan ba akan mu za mu kware kada yaro ya tashi iske uwa ce wadda an ka auro karu wata ma yaro ko da ka tashi iske uwa ce ibbi dabi da kayan boka ya yaro ko da ka tashi iske uwa ta wata mata ta uba ne ya auro mai wadda bai dace a ce wannan uwa shi ba. to ya ku bayin Allah haƙƙin ɗiyan mu ne akan mu musu wannan na biyu yan uwa musulmi lazimtar dokokin shari'a tun daga lokacin buɗa auren matan nan a bi dokoki na shari'a waɗanda shari'a ta ce tun lokacin buɗan matan nan har zuwa lokacin da za a ƙulla mata aure da yawa daga cikin wasu mutane suna kauce ma shari'a wurin buɗa aurensu sai haka ko da aka kai lokacin auren girma ya riga ya faɗi tsakanin ka doza ka aura wannan matar za ka ga mutum yana buɗan mace aure amma lokacin ya riga duk abin da ya riga ya gama da ita wanda ya kota kato a gida aure tana kallon ɗan iska shi ma tana kallon ɗan iska kowa na kallon ɗan iska cikinsu babu kwanci hankali tsakanin su saboda ka yana da wahala ya zan auren yi daɗi kuma iyan su ta haifi ban masu tarbiyya saboda ka ana son a bi dokokin shari'a tun daga lokacin baɗa aure har zuwa auren na ya kammala baya haka yan uwa musulmi na daga cikin haƙoƙin ƴaƴan mu mu shine mu ciyar da uwayensu mata da su su ɗiyan da tufafinsu daga abin da a halal mai daɗi domin ba yaro haram ko ciyar da uwa da haram ya za a samu mani na haram tuwahi na haram yana sa yaro ya tashi bai da tarbiyya bai jin maganarka ko ka faɗi ba zai yadda ba sannan kuma ko ka umuri ba zai ba zai da'a ba wannan daga cikin hanyoyin da ke sa yaro ya lalace kenan ɗiyan mu suna da haƙƙi ba su abinci mai daɗi halal ko da bai da daɗi ko da abincin ba mai daɗi ba ne in dai halal ne to mai daɗi ne ko ya ɗan kaɗan ne saboda ya ku ɗan uwa musulmi mu kula da wannan janibi da gaske haƙoƙin yayanmu a kanmu shine mu samu sunaye na ƙwarai a kira ka sama yaro sunan ka suna na ƙwarai ba irin sunan da an tambaye ka me ma'anar shi baka iya basuwa ba sai ka ce ka ɗauko sunan wasu sunan wasu sunaye wasu kahirai wani sun ka wuce sai ka sama ɗanka to ƴan uwa musulmi ku sani shi suna linzami suna na da alaƙa da halin mutum sannan bayan haka nan sunanka da an ka sa maka har lahirar shi za a kiranka shi yasa manzon Allah ta sun ba zamanin shi duk ya ji wani sunan da bai dace ba manzon Allah sai ya ce na canza ma wannan sunan na mai sa suna kaza manzon Allah ya ji wani mutum ana kiran shi uzunu bakin ciki sai manzon Allah ya ce wannan sunan bai dace maka ba na sanya masa suna sahalu manzon Allah ya canza mai wannan sunan. ya ji wata mata ana kiranta asiya aka ka uwar zunubi shi amma na asiya da fadun manzon Allah ya canza ya sanya suna jamila manzan Allah ya cinza sunaye wasu mutane da yawa wayanda ya ji bai dace ba kuma ya kai wajen sama ga mutum hamsin wayanda aka samu manzan Allah cinza masu sunaye ana son ka sama ɗanka suna na kwarai ka tsaya ka bincika ka binciki malamai wanda suna nake son in sa ya su yake ya yi ko bai dai ba ka tambi malamai ka tambaya ka hin ka sama ɗanka suna saboda bai saboda suna da alaƙa da shi suna na da alaƙa da shi tun daga duniya har lahira ya ku yan uwa musulmi na daga cikin haƙƙin ƴaƴanmu akan mu shine kula da tarbiyyar su da shigar da su da jawo su ga jiki da aza su ga abin da daidai mafi yawancin wasu uwaye zai ga awa 24 mabi ko ga ɗan ga irinsu ba wani ma tun da sahi ya gansu da sahi shi kinin bai kuma su kuma sai gobe da sai wasu kuma ba san ni yaro da yake ciki ba ya je makaranta ya dawo baka san miye yayo ba sannan kuma ga samun su kallace-kallacen ga wasu yana cike da ɓanna mai lalata tarbiyyar su kallace-kallacen ga masu bala'in ba tarbe yara suna nan kullum suna kallo yaran kullum suna nan gaban talabijin akwatin talabijin suna kallo wallahi wannan ya daga cikin abin da ke za tarbiyyar ƴaƴanmu hakkin ƴaƴanmu ne a kan mu kula da wannan yaro gefe sun suna karama ake lankwasar ta in yaro ya kai wani wani lokaci kai ma uban yana kallon ka wawa kake wallahi kuma wallahi laihin kana dan kai ne baka aza shi ga hanyar da ya kamata ya ga girman ka ba na bayan haka ƴan uwa musulmi daga cikin haƙƙin yaran nan akan mu za a musu abokai na kwarai ka tsaya ka binciki suwa ya kamata za abokan yaranka duk yaron da kuka yarda da aminci baka amince ma tarbiyya ce ba ka raba shi yaron ka tun da wuri yana da kewa kasance za a musu abokai wasu suke hulɗa da su tun suna ƙananan yara ya ku yan uwa musulmi na daga cikin haƙƙin mu akan mu shine musu adalci idan aka ce adalci shine kar ka fifita ɗiyan amarya da ɗiyan uwar gida kada ka bambanta tsakaninsu na daga cikin balbala wanda ke shigo mana yanzu ka za ka ga mutum saboda yana son uwar yaro duk ɗiyansa ya yi son ɗiyan wani ɗaki bisa ga waɗanda ba su ba yara fa su gane cewa lalle babu dai bai son uwa mu kuma bai son mu wannan bala'i ne wannan mutum ka ka shuka cikin gida nai kuma amma su ba za ta zaka gaban Allah ran tashin kiyama ba billahi allazi la ilaha illa huwa so da muke ganin mu idon mu irin yadda wasu dattijawa ka yi na wa tsakanin ɗiyan wani ɗaki da ɗiyan wani ɗaki wanda za ga yana yin wasu abubuwa ƙarƙashin ƙasa wanda yake na nuna bambanci tsakaninsu shi zai sa yaro ka ta haƙƙi na shi ko in ya girma wato ba zai jina girma maka ba wallahi wanda har da addu'a in mahaifi ne yarsu ba zai yi masa ba sa ga wani yaro ma sai yake kwashi kane ya bar gidan saboda ya ga gidan yanzu gidan ba hannun su yake ba yan mata sun shiga karuwanci saboda mi saboda an kori uwayensu wacce an koye ta ta bar gidan yanzu kishi uwarta annan saboda ke duk wani kaskanci da walakanci yadda ba sai ta kwashi kayan ta kuma karuwanci laifin uban wallahi ba zai iya kare ka ne gaban Allah ba saboda ya ku yan uwa musulmi wajen kyauta da wajen tufafi da wajen duk abin da ya shahi karatun su da sauransu ana son kwatanta arziki tsakanin su manzon Allah ka kuma wani mutum ya zo ya kawo yana son ya sa manzon Allah shaidu ga kyautar ratsumi da ya kasance ya ba ɗanai manzon Allah ya ce duk iyaka ka ba su haka ne ya ce a'a ya ka ce ka tsoron Allah kai arziki tsakanin 'ya'yanka ba zan yi shaidu a kan zalunci ba ka koma ka yi tsakanin ya ku yan uwa musulmi adalci na daga cikin abin da haƙƙin ƴaƴan mu akan mu daidaita tsakanin sai ga gidan ya zama ya zama normal gidan ya zama yayi lafiya sosai bayan haka yan uwa musulmi kada uba ko uwa su aikata zai su aikata zunubi gaban ƴaƴansu kada uwaye su dinga aikata mugun aiki gaban ƴaƴansu na daga cikin abin da ka lalata tarbiyyar yaro yaro ya gana kai kanka ga ka uba suna ganin kimaka da ka. amma sai kana aikin ka da girma gaba ne wannan daga cikin abin da ka sa yaro shi ba lalata ya ku bayan Allah da yawa ake samu sai ga uba na shan giya gaban ɗanai kaga uba na shan wiwi gaban ɗanai kaga uba na shan taba na busa haƙi gaban ɗanai sai kaga abubuwa daban-daban yaro na kallon ka ya kallon idanunka kana nan ka koma wani iri gabanai to shi ka sa wata rana sai ka cewa to wanda abu ba na yi to mi zai hana ma in yi ya ku yan uwa musulmi wallahi haƙƙin yara ne kada kada ka dinga aikata mugun aiki gaban su dan wannan abu na tasiri suke zo san su bayan haka yan uwa musulmi ana son a karanta da su addinin su ana son mutum ya karanta da ɗane addini ne tun yaro na karami ka tura shi makaranta kuma ka dage ka sanar da shi addini in ya san addinin shi to lokacin na zai yi kokarin ganin wato addinin nan ya kiyaye shi sannan addini na karantar da mutum haƙƙin ubanai sai ga yayi ma abin nan yayi ma da'a ya bika kuma yayi ma tarbiyya yadda ya kamata amma idan aka waye gari wallahi uwaye ba su ba su ba su ɗiyan su makaranta sun yi sassa makarantar boko inda aka karatun duniya to wallahi yaro zai tashi ya gane cewa ubana bai sani makarantar Allah ba saboda ka makarantar Allah bai gani kimarta bai gani kimar malaman addini bai gani kimar malaman islamiyya amma lokacin da ya za aka koyar da yaro addinin shi yasa addinin shi ko ba kanan muna gani wasu ɗaya uwayensu ba su nan ɗan ƙaramin yaro shekara biyar ya zo masallaci ya yi sallah ɗan ƙaramin yaro shekara biyar uwa ce ko tana wurin biki sai ya sa kayan ya islamiyya saboda mai saboda an gwada mai wannan hanya yan uwa musulmi na ƙarshe yi musu addu'a yi musu addu'a kullun tun suna ciki ha a haihu tun suna ƙanana kana nan kane musu addu'a kai addu'a da sahi kai addu'a da rana kai addu'a da maraice kai addu'a da dare kana kana ta addu'a ko yoshi Allah zai kokarin ka ne musu addu'a sai Allah ya gyara masu sai Allah madaukaki sa su son mutanen kirki wayanda ko bayan ka mutu addu'a suna da unwani gare ka kai malaman suka ce duk addu'o'in da aka wa uwaye babu wata kai karhin danka na qurashi ma addu'a ce Allah ka gafarta mu baba Allah ka yaye ma baba wannan addu'a Allah na ganin kimarta Allah na ganin ta Allah na ɗaukata da muhimmanci har ma malamai suka ce so dawa gana ka gana uba ya mutu da zunubai sun yi tarin zuwa su manya-manya amma su na diya addu'a ƴaƴansu ko da suka tashi gaban Allah Allah ya wanke wani zunubi gabaki daya na diya addu'a yaran nan na ƙwarewa su kawo uwayensu saboda ya ku bayan Allah mu kiyaye akan wannan haƙoƙin yaran nan kada duniya ka ta gurɓace muna kada mutum ya bar mu mutane bayar su cikin gari kada mutum ya bar mu al'umma bala'i da yaro in ya lalace bala'i ne a cikin al'umma Allah ka shigar da mu ka shigar da ƴaƴanmu ya Allah Allah ka azamu ga abin da ka samu gama lafiya ya Allah muna roƙonka abin muke ji mu tsoro Allah ya kare Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya daga cikin mu Allah ya kama ku lafiya ka sa lafiya ta amfane su sallallahu wa sallam wa barik ala abdika wa rasulika muhammad sallallahu alaihi wa sallam qumu ila safiya yarhamukum rahman الله أكبر الله